na bayan fagen taron ƙasa dai na ci gaba da ba da shawari da hanyoyin da suke ganin za a cimma nasara ba tare da tada jijiyan wuya ba. Mahalarta taron na bayyana ra'ayoyi mabambanta kama daga masu cewa babu abin da za a zartas sai an samu goyon bayan biyu bisa ukun taron da masu cewa babu ma abin da taron zai cimma sai dai kawai a zauna a gaggaisa kowa ya kama gabansa. Irin wannan ra'ayi na ƙarshe bai kwanta wa ɗan majalisa Abdulrazak Zaki a rai ba, da haka ma ya tara manema labaru a Abuja ya kushe matsayar. Zaki na ganin duk wanda ke ganin taron bashi da muhimmanci ya fi zama mai ma'ana ya fice daga taron. kada ya zama an cin biri an sha romo. Duk wanda ya sami kansa har ya riga ya shiga ciki to muna kira a gare su da su daina cewar sun san taron kawai shirme ne za a je a a ciki. Duk wanda har ma in ya karba ya shiga ciki to ya je shi ya tsaya ya tsayi daka ya gaya wa taro gaskiyan al'amari ba kawai ya ɗauke shi maganar shirme ne a je a yi amfani da sunanka da nambarka da za a kirga a ce kun amince akan abin da zai cutar da ƙasa shugaba jonathan ya yi kira gare ku 'yan majalisa da ma ku kaɗa ƙuri'ar nan ta biyu bisa uku wato referendum na amincewa da sakamakon wannan taron ya kuka da wannan wannan mu muna kiranta cakulatin unguro angulu ta ga mushen mota don haka abun da ya dace ga ƙasha shine za mu yi shi abun da bai dace ba inda ka san shirme haka muka ɗauke za mu yi fatali da abin da suka kawo na shirme sabuwar kungiyar nan mata a haɗakar matasan arewa wato coalition of northern youth congress na ganin tattauna hanyoyin yaƙi da talauci zai fi amfanar al'umma a taron Hassan Waziri Cinade shine shugaban kungiyar. In ka kula da Najeriya ga baki daya matasan arewa sun fi sauran matashan da suke wasu yankuna na kudancin Najeriya yawa. Kuma mu ne muke da karancin ilimi ga talauci. Kuma ana amfani da wannan dama din akan shigo wasu abubuwa ana amfani da matasan saboda yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace da su yi wannan shiga wannan harkokin ba. mun haɗu gaba ɗaya a Kano mun yi mitin da shugabannin kungiyoyi da suke arewa ga baki ɗaya 19 Northern State nan gaba ɗaya kuma mun fara tuntuɓan wasu daga cikin dattijanmu na arewa kuma duk abin da za mu yi a matsayin mu na 'ya'ya a gare su za mu je mu zauna za mu nemi shawararsu kuma za mu nemi albarka daga wurin su. Shi ma Igwe Martins da ke yankin Ibo na watsi da masu dawo da kamfe din raba ƙasa ko ko kafa ƙasar Biafra ta go Ojukwu. Yanzu sun fito sun ce ga abubuwan da zai faru za mu dinga wayewa matasa mutanen kariya ne sun fara fito abin da sun iya kuma ba za mu karata su su je su neman wani aiki daban ba dinga tada hankalin mutane ba. ko kwanan nan fa wasu matasa sun yi kukan kura za su je su kafa tutocin biyafara a gidan gwamnatin enugu wannan ya nuna fa kamar wannan aƙida tana neman farfadowa kai ya kake gani lamarin ai ba mutanen mosob ba ne saboda ainihin uban mosob ba ne ubanmu ne kuma ya yi da cewar za yi adalci an cuce mutane a baya an ci su an wulakanta da su akan siyasa kawai ba kan gaskiya ba ne don haka inda za a tashi za yi na gaskiya suna tare da kasan nan rashin karfin tsarin mulki ga wannan taro shi zai iya haddasa cikas ga duk ma wata shawara da za a zartas matukar majalisa ba ta amince ba kuma yawanci 'yan majalisar na nuna suke da haƙƙin irin wannan tattaunawar tamkar an shiga gonarsu ce ko ko an yi musu shiga sharo ba shanu nasiru adamu alhikayen murar amurka daga abuja najeriya